Esta Sura ɗaya An tumbuke sarauniya Bashti Ga abin da ya faru a zamanin Zarzes, Zarzes ya yi mulkin bisan larduna ɗari da ashirin da bakwai daga Indiya zuwa Kush, a lokacin nan sarki Zarzes ya yi mulki daga gadon sarauta cikin mazaunin masarautar Shusha a shekara ta uku ta mulkinsa, ya yi wa dukan hakimansa da ma'aikatansa liyafa, shugabannin mayaƙan Farisa da midiya da yerimai da kuma hakimai na larduna suka kasance, kwanaki ɗari da tamanin cif ya nuna yawan dukiyar masarautarsa da ɗaukakarta da kuma darajar girmansa. Sa'ad da waɗannan kwanaki suka wuce, sai sarki ya yi liyafa a cikin lambun da aka shinge na fadar sarki, wadda ta ɗauki kwana bakwai wa dukan mutane daga ƙarami har zuwa babba, waɗanda suke zama a masarautar Shusha, lambun yana da fararen labulen da aka rataye da shinayya na lallausan lilin da aka ɗaura da igiyoyin fararen lilin da yadin jan garura, haɗe da zoben azurfa a kan ginshiƙin farin ƙasa, a nan akwai kujeru na zinariya da na azurfa a kan daɓe mai ado da aka yi da duwatsu masu daraja, da farin ƙasa, da fararen duwatsun wuya, da kuma waɗansu duwatsu masu tsada. Aka rarraba ruwan inibi cikin kwaf na zinariya, kowanne kuwa dabam yake da ɗayan, ruwan inibin kuwa yana da yawa bisa ga wadatar sarki, bisa ga umarni sarki, aka bar kowane baƙo ya sha yadda ya ga dama, gama sarki ya umarci dukkan bayan da suke rarraba ruwan inabin su ba wa kowa abin da yake so. Sarauniya Bashti ita ma ta yi liyafa saboda mata a fadar Zarzas. A rana ta bakwai, sa'ad da sarki Zarzas ya yi tilis da ruwan inabi, sai ya umarci babanni bakwai waɗanda suke yin masa hidima, wato, Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Zetar da Karkas, su kawo sarauniya Bashti a gabansa, sanye da rawanin sarauta, don ta nuna kyanta wa mutane da kuma hakimai, gama ita kyakkyawa ce kwarai. amma masu hidima suka ba da umarnin sarki, sai sarauniya shi ta ƙi zuwa. Wannan ya ɓata wa sarki rai, ya kuma yi fushi ƙwarai, da yake al'ada ce sarki ya nemi shawara daga sanannu a batun doka da adalci, sai ya yi magana da masu hikima waɗanda suke fahimtar lokuta, suke kuma mafi kusa da sarki, waɗannan masu hikima su ne, Karshena, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marsena da kuma Mimukan, su hakimai bakwai ne na Farisa da Midiya, waɗanda suke da dama ta musamman ta kaiwa ga sarki, suke kuma da matsayi mafi girma a masarauta. Ya ce, Bisa ga doka, Me za a yi wa sarauniya Bashti, gama ta ƙi yin biyayya da umarnin Sarki Zerzes da bābānni suka kai mata, sai Mimkan ya amsa a gaban sarki da hakimai ya ce, Sarauniya Bashti ta yi laifi ba ga sarki kaɗai ba, amma ga dukan hakimai ma, da kuma mutanen dukkan lardunan sarki Zerzes, domin halin sarauniya zai zama sananne ga dukan mata, ta haka kuwa za su ƙasƙantar da mazansu, su kuma ce, Sarki Zerzes ya umarta a kawo Sarauniya Bashti a gabansa, amma ta ƙi zuwa, wannan rana matan hakiman Farisa da na Midiya, waɗanda suka ji game da halin sarauniya, za su yi haka wa dukan hakiman sarki, zai zama babu ƙarshen rashin bangirma da kuma reni. Saboda haka, in ya gami sarki, bari ya ba da hatimi na sarauta, bari kuma a rubuta shi cikin dokokin Farisa da midiya. wanda ba za a iya sokewa ba, cewa Bashti ba za ta ƙara zuwa gaban sarkin Zezes ba, bari kuma sarki ya ba da matsayinta na sarauta ga wata, wadda ta fi ta. Ta haka, sa'ad da aka yi shelar dokar sarki ko'ina a faɗin sarautarsa, Dukkan mata za su ba wa mazansu girma daga ƙarami har zuwa babba. Sarki da hakimansa suka gamsu da wannan shawara, saboda haka sarki ya yi kamar yadda Memukam ya faɗa, ya aika da saƙo zuwa ga dukan ɓangarorin masarautar, zuwa kowane lardi a irin nasa rubutu, zuwa kuma ga kowane mutane a nasa harshe, ana shelar a kowane yare na mutane, cewa kowane mutum ya zama mai mulki bisa gidansa. Esta Sura biyu An mai da Esta sarauniya Daga baya, sa'ad da fushin Sarki Zerzes ya huce, sai ya tana da Bashti, da abin da ta yi, da kuma dokar da ya bayar ga ita, sai masu hidimar sarki na musamman suka kawo shawara cewa, Bari a nemi kyawawan budurwai saboda sarki, bari sarki ya naɗa kwamishinoni a kowane yanki na masarautarsa domin su kawo dukan waɗannan kyawawan ’yan mata cikin harabar mazaunan masarautar a Shusha, bari a sa su a hannun Hegai, baban sarki, wanda yake lura da mata, bari kuma a yi musu kulawa ta musamman, sa'an nan bari yarinyar da ta gamshi sarki ta zama sarauniya a maimakon Bashti. Wannan shawara ta gamshi sarki, ya kuma yi na'am da ita. To, a cikin mazaunan masarauta a Shusha, akwai wani mutumin Yahuda daga kabilar Benyamin, mai suna Mordekai ɗan Yeyir, ɗan Shimeyi, ɗan Kish, wanda Nebuchadnezzar, sarkin Babilon ya ɗauka tare da ’yan zaman bauta cikin waɗanda ya ɗauko daga Urushalima tare da Yekoniya sarkin Yahuda. Mordekai yana da wata ’yar kawunsa mai suna Haddasa, wadda ya yi reno, ba ta da mahaifi ko mahaifiya, ita ce yarinyar da aka santa da suna Esta, kyakkyawa ce kwarai. Mordekai dai ya ɗauke ta tamkar ’yarsa sa'ad da mahaifinta da mahaifiyarta suka mutu. Da aka yi shelar umarni da dokar sarki, sai aka kawo ’yan mata masu yawa a mazaunin masarauta a Shusha, aka kuma sa su ƙarƙashin kulawar Hegai, aka kawo Esta ma zuwa fadar sarki, aka danƙa wa Hegai wanda yake lura da mata, yarinya ta gamshe shi, ta kuma sami tagomashinsa, nan da na ya tanada mata, ya ba ta man shafawa da abinci na musamman, ya ba ta bayi mata bakwai da aka zaɓa daga fadar sarki, ya kuma kai ta tare da bayinta zuwa wuri mafi kyau na gidan matan kulle. Esta ba ta bayyana asalin al'ummarta da na iyalinta ba, domin Mordekai ya hana yin haka. Kowace rana Mordekai yana kai da kawowa kusa da harabar filin gidan matan kulle, domin ya san yadda Esta take da kuma abin da yake faruwa da ita, kafin a kai kowace yarinya wurin Sarki Zarzas, sai ta gama watanni goma sha biyu cif ana yi mata kwalliyar da aka tsara a kan ɗauki watanni shida ana shafa mata man mur, a ɗauki watanni shida kuma ana shafa mata man ƙanshi da kayan shafe-shafe, a kuma koya mata yadda za ta tafi wurin sarki. aka ba ta duk abin da take so ta riƙe daga gidan matan kulle zuwa fadar sarki, da yamma za ta tafi can, da safe kuma ta dawo wani ɓangaren gidan matan kulle da yake a ƙarƙashin kulawar sha'a Shikas, baba na sarki wanda yake lura da ƙwarƙwarai, ba ta dawowa wurin sarki sai in ta gamshe shi, sai ya kuma kira ta da suna. Sa'ad da lokacin ya yi da Esta yarinyar da Mordekai ya ɗauka tamkai ’yarsa, ’yar kawunsa Abiyahil, za tă shiga wurin sarki, ba ta nemi a ba ta kome ba, in ban da abin da Hegai, baban sarki, mai lura da gidan matan kulle, ya ba da shawara, Esta kuwa ta sami tagomashi kowa ya ganta, aka kai Esta wurin sarki, Zarzas, a mazaunin sarauta, a wata na goma, watan Tebet, a shekara ta bakwai ta mulkinsa, to, sarki ya so Esta fiye da dukan sauran matan, ta kuma sami tagomashinsa da kuma yardarsa fiye da duk sauran budurwai, saboda haka ya sa rawanin sarauta a kanta, ya kuma mai da ita sarauniya a maimakon Bashti, sarki kuwa ya yi ƙasaitacciyar liyafa, liyafar Esta, wa dukkan hakimansa da shugabannin masarautarsa, ya yi shelar hutu ko'ina a larduna. ya kuma raba kyautai a yalwace iri na sarauta, Mordekai ya gano maƙarƙashiya Sa'ad da aka tara budurwai karo na biyu, Mordekai kuwa yana zama a bakin ƙofar sarki, amma Esta ta ɓoye asalin iyalinta da na al'ummarta, yadda Mordekai ya ce ta yi, gama ta ci gaba da bin umarnan Mordekai yadda take yi sa'ad da yake rinonta. sa'ad da Mordekai yake zaune a bakin ƙofar sarki. sai Bigtana da Teresh, biyu daga cikin hafsoshin sarki masu gadin ƙofar shiga, suka yi fushi, suka kuma ƙulla su kashe sarki zarzas. Mordekai kuwa ya sami labarin makircin, ya kuma faɗa wa Sarauniya Esta, wadda ta faɗa wa sarki, ta kuma nuna masa cewa Mordekai ne ya ji. Sa'ad da aka bincike labarin aka kuma iske gaskiya ne, sai aka rataye hafsoshin nan biyu a wurin rataye mai laifi, aka rubuta dukan wannan a cikin littafin tarihi a gaban sarki. Esta Sura uku Makircin Haman na neman ya hallaka Yahudawa Bayan waɗannan al'amura, sai Sarki Zarzas ya girmama Haman ɗan Hamiddata, mutumin Agag, ya ɗaukaka shi, ya kuma ba shi matsayi mafi girma fiye da na dukkan sauran hakiman. dukan masu hidimar da suke a ƙofar sarki suka riƙe durƙusa suna ba wa Haman girma, gama sarki ya ba da umarni a yi masa haka, amma Mordekai bai durƙusa ya ba shi girma ba. Sa'an nan masu hidimar da suke a ƙofar sarki suka tambayi Mordekai, Me ya sa ba ka yi biyayya da umarnin sarki? Kowace rana suna masa magana, amma ya ƙi ya yi, saboda haka suka faɗa wa Haman game da wannan. don su ga ko za a jure da halin Mordekai, gama ya faɗa musu cewa shi mutumin Yahuda ne. Sa'ad da Haman ya ga cewa Mordekai ba ya durƙusa ko ya girmama shi, sai ya fusata, da yake an faɗa masa asalin Mordekai, sai ya ga a kashe Mordekai kaɗai ba zai biya masa bukata ba, a maimakon haka, Haman ya nemi hanya a hallaka dukan mutanen Mordekai, wato, Yahudawa a ko'ina a dukan masarautar Zerzes. A shekara ta goma sha biyu ta sarki Zerzes, a wata na farko, watan Nisan, sai suka jefa fur, wato, ƙuri'a, a gaban Haman don a zaɓi rana da watan da zai dace da ƙulle-ƙullen, sai ƙuri'a ta faɗa a kan wata na goma sha biyu, wato, watan Adar. Sai Haman ya ce wa sarki Zerzes, Akwai waɗansu mutanen da suke a warwatse sun kuma bazu cikin mutane cikin dukan lardunan masarautarka, waɗanda al'adunsu sun yi daban da na dukan sauran mutane, mutanen nan ba sa biyayya da dokokin sarki, ba zai yi wa sarki kyau a jure su ba, in ya gamfi sarki, bari a yi doka don a hallaka su, zan kuma sa talenti dubu goma na azurfa a cikin ma'ajin fada saboda mutanen da suka aikata wannan sha'ani, saboda haka sarki ya zara zoben hatimi daga yatsansa ya ba Haman ɗan Hammedata, mutumin Agag, abokin gāban Yahudawa, sarki ya ce wa Haman, Ka riƙe kuɗin, ka kuma yi da mutanen yadda ka ga dama. Sa'an nan aka kira magatakardun sarki a rana ta goma sha uku na wata na fari, suka rubuta dukan umarnin Haman a irin rubutun kowane lardi, kuma cikin harshen kowane mutane, zuwa ga shugabannin mahukuntai na sarki da gwamnonin larduna dabam dabam da kuma hakiman mutane dabam dabam, aka rubuta waɗannan a sunan sarki Zerzes da kansa, aka kuma hatimce da zobensa, aka aika ’yan kada ta kwana da saƙonni zuwa dukkan lardunan sarki da umarnai a hallaka, a karkashe, a kuma kawar da dukkan Yahudawa, manya da ƙanana, mata da yara, a kuma washe kayayyakinsu. za a ba da kofin rubutun a matsayin doka a kowane lardi, a kuma sanar da mutane kowace al'umma domin su zauna da shiri don wannan rana, bisa ga umarnin sarki, sai ’yan kada ta kwana suka tafi da sauri aka ba da umarni a mazaunin masarauta da yake a Husha, sai sarki da Haman suka zauna don su sha, amma birnin Husha ya ruɗe. Esta Sura hudu Mordekai ya lallahi Esta ta taimaka Sa'a da Mordekai ya sami labari game da dukkan abin da aka yi, sai ya yayyage rigunansa, ya sanya tsummokin makoki, ya zuba toka a ka, ya kuma shiga cikin birni yana kuka mai zafi da ƙarfi, amma ya kai bakin ƙofar sarki ne kawai, gama ba a yarda wani sanye da tsummokin makoki ya shiga cikin birni ba, aka yi makoki sosai da azumi da kuka mai zafi a cikin Yahudawa a kowane lardin da aka kai doka da kuma umarnin sarki, mutane da yawa suka kwanta a cikin tsummokin makoki da kuma toka, sa'ad da bayi da babbannin Esta suka zo suka faɗa mata game da Mordekai, sai ta damu ƙwarai, ta aika masa da riguna domin ya sa a maimakon tsummokin makoki, amma ya ƙi, sai Esta ta kira Hatak, ɗaya daga cikin babannin sarkin da aka ba shi aikin lura da ita, ta umarce shi, ya yi tambaya me ke damun Mordekai da kuma me ya jawo haka, saboda haka Hatak ya tafi wurin Mordekai a dandalin birni a gaban ƙofar sarki, Mordekai ya faɗa masa duk abin da ya faru da shi, haɗe da yawan kuɗin da Haman ya yi alkawari zai zuba a ma'ajin fada don a hallaka Yahudawa, ya kuma ba shi kofi na rubutaccen doka na kakkaɓe su, wanda aka wallafa a Shusha, don ya nuna wa Esta, ya bayyana mata, Mordekai ya faɗa wa Hatak, ya iza ta ta tafi gaban sarki domin ta yi roƙo don jin ƙai ta kuma roƙe shi saboda mutanenta. Hatak ya koma ya ba wa Esta rahoton abin da Mordekai ya faɗa, sa'an nan Esta ta umarci Hatak ya ce wa Mordekai, Dukan hafsoshin sarki da mutanen lardun sarki sun san cewa duk wanda ya tafi wurin sarki a shirayi na ciki, mace ko namiji, ba tare da an kira shi ba, doka ɗaya ce take kan mutum, wato, kisa, abu guda kawai da ya sha bamban shi ne sai wanda sarki ya miƙa wa sandan sarauta na zinariya don ya rayu. kwana talatin ke nan ba a kira ni in tafi wurin sarki ba. Sa'ad da aka kai wa Mordekai rahoton maganar Esta, sai ya mayar da wannan amsa wa Esta cewa, Kada ki tsammanin cewa don kina a cikin gidan sarki, ke kaɗai cikin dukan Yahudawa za ki tsira, gama in kin yi shiru a wannan lokaci, taimako da ceto zai zo daga wani wuri saboda Yahudawa, amma ke da gidanki za ku hallaka. wa ya san ko saboda irin wannan lokaci ne kika samu wannan mukami? Sai Esta ta aika da wannan amsa ga Mordekai cewa, Ka tafi, ka tattara dukan Yahudawan da suke Husha, ku yi azumi saboda ni, kada ku ci ko ku sha, dare da rana har kwana uku, ni kuwa da bayina za mu yi azumi yadda kuke yi, idan kuka yi haka, zan tafi wurin sarki, ko da yake wannan karya doka ce, idan na hallaka, to, na hallaka. Saboda haka Mordekai ya tafi ya aikata dukan umarnan Esta. Esta Sura biyar Roƙon Esta ga sarki A rana ta uku, Esta ta sanya rigunanta na sarauta, ta tafi ta tsaya a harabar fada a gaban zaure sarki, sarki yana zaune a kan gadon sarautarsa a zauren yana fuskantar ƙofar shiga, sa'ad da ga sarauniya Esta tsaye a harabar, sai ya ji daɗin ganinta, ya miƙa mata sandan sarauta na zinariya da take hannunsa, sai Esta ta matsa kusa ta taɓa kan sandan. Sai sarki ya ce mata, Me kike so sarauniya Esta? Menene roƙonki? Kai, ko rabin sarauta ta ce, Za a baki, Esta ta ce, In ya gami sarki, bari sarki tare da Haman su zo wurin liyafar da na shirya wa sarki yau. Sai sarki ya ce, Maza a kawo Haman. don mu yi abin da Esta ta roƙa, saboda haka sarki da Haman suka tafi liyafar da Esta ta shirya. Yayin da suke shan ruwan inibi, sarki ya sake cewa, wa Esta, Yanzu, mece ce ki? Za a biya miki shi, kuma menene roƙonki? Kai, ko rabin ta ce za a baki. Esta ta amsa ta ce, ta da kuma roƙona shi ne, in na sami tagomashi a wurin sarki, in kuma sarki ya yarda, ya biya mini bukatata. ya kuma ji roƙona, bari sarki da Haman su zo gobe wurin liyafa da zan shirya musu, sa'an nan zan amsa tambayar sarki. Fushin Haman a kan Mordekai Haman ya fita a ranar da murna ya kuma ji daɗi, amma sa'ad da ya ga Mordekai a bakin ƙofar sarki, ya kuma lura cewa bai tashi ko ya nuna ban girma a gabansa ba, sai ya cika da fushi, duk da haka Haman ya cije, ya tafi gida. sai ya kira abokansa da kuma matarsa Zeresh, ya yi ta taƙama game da ɗumbun wadatarsa, da yawan ’ya'yansa maza, da dukan yadda sarki ya girmama shi, ya kuma ɗaga shi bisan sauran hakimai da shugabanni. Haman ya ƙara da cewa, Ba duka kenan ba, kai, ni ne kaɗai mutumin da sarauniya Esta ta gayyata ya tafi tare da sarki zuwa liyafa da ta shirya, ta sake gayyace ni tare da sarki gobe. amma dukan wannan bai biya mini bukata ba, muddin ina ganin wannan mutumin Yahudan nan Mordekai yana zama a bakin ƙofar sarki. Matarsa Zeresh da dukan abokansa suka ce masa, Ka sa a gina wurin rataye mai laifi, mai tsawo ƙafa saba'in da biyar, da safe kuwa ka ce wa sarki, A rataye Mordekai a kai, sa'an nan ka tafi cin abincin dare tare da sarki da murna. Wannan shawarar ta faranta wa Haman rai, ya kuma sa aka gina wurin rataye mai laifi. Esta Sura shida An girmama Mordekai A daren nan, sarki bai iya barci ba, saboda haka ya ba da umarni a kawo a kuma karanta masa littafin tarihi na shekara-shekara da rubutaccen labarin mulkinsa, aka tarar a rubuce a ciki cewa Mordekai ya tona ƙulle ƙullen Bigtana da Teresh, biyu daga hafsoshin sarki, waɗanda suke tsaron mashigin ƙofa, waɗanda suka ƙulla su kashe Sarki Zerzes. Sarki ya ce, Wace girma da daraja ce aka ba wa Mordekai saboda wannan? Masu hidimarsa suka ce, Ba a yi masa wannan abu ba. Sarki ya ce, Wa yake a haraba? Daidai lokacin kuwa Haman ya shigo harabar waje na fada don yă yi magana da sarki a kan a rataye Mordekai a wurin rataye mai laifi da ya shirya. Masu yi wa sarki hidima suka amsa, Haman yana tsaye a haraba, sarki ya umarta, a kawo shi ciki. Sa'an nan Haman ya shigo, sai sarki ya ce masa, Me ya kamata a yi wa mutumin da sarki yake jin daɗi ya girmama? Haman da ya yi tunani a ransa ya ce, Wane ne sarki zai girmama in ba ni ba? sai ya amsa wa sarki cewa, Saboda mutumin da sarki yake jin daɗi ya girmama, bari a kawo rigar sarauta da sarki ya taɓa sawa, da kuma dokin da sarki ya taɓa hawa, wanda aka sa kambin sarauta a kai, sa'an nan bari a ba da rigar da kuma dokin wa ɗaya daga cikin manyan sarakuna mafi kirki na sarki, bari shi kuma ya sa wannan riga wa mutumin da sarki yake jin daɗi ya girmama, a kuma bi da shi a bisan doki ko'ina a titunan birni, ana shela a gabansa, ana cewa, Wannan shi ne abin da ake yi wa mutumin da sarki yake jin daɗi ya girmama. Sarki ya umarci Haman ya ce, Tafi yanzu, ka karɓi rigar da dokin, ka kuma yi yadda ka shawarta wa Mordekai, mutumin Yahudan nan, wanda yake zama a bakin ƙofar sarki, kada ka kasa yin komai. daga cikin abin da ka faɗa. Saboda haka Heman ya karɓo rigar da dokin ya sa wa Mordekai rigar, ya kuma bi da shi a kan doki ko'ina a tituna birnin, yana shela a gabansa yana cewa, Wannan shine ne abin da ake wa mutumin da sarki yake jin daɗin ya girmama. Daga baya Mordekai ya dawo zuwa, zuwa ƙofar sarki, amma Haman ya ruga gida kansa a rufe saboda baƙin ciki, ya je ya faɗa wa matarsa Zeresh da dukan abokansa me ya same shi, masu ba shi shawara da matarsa Zeresh suka ce masa, Idan Mordekai, wanda ka fara faɗuwa a gabansa, daga zuriyar Yahudawa yake, to, ba za ka yi nasara a kansa ba, tabbatacce za ka faɗa a gabansa. Suna cikin magana da shi kenan, sai ga babannin sarki suka iso suka kuma hanzarta da Haman zuwa hiliyafa da Esta ta shirya. Esta Sura bakwai An rataye Haman Saboda haka, sarki da Haman suka tafi cin abinci wurin Sarauniya Esta, da suke shan ruwan inibi a rana ta biyun nan, sai sarki ya sake tambaya Sarauniya Esta, Me kike so, za a ba ki, menene roƙonki, ko da rabin sarautata ne za a ba sai Sarauniya Esta ta amsa ta ce, In na samu tagomashi a wurinka. ya sarki, in kuma mai girma ya yarda, a bar ni da raina, wannan shi ne roƙona, ka kuma sa kada a kashe mutanena, wannan ita ce bukatata, gama an sayar da ni da mutanena don a hallaka, a karkashe mu, a kuma ƙi mu, da a ce an sayar da mu kamar bayi maza da mata ne, da na yi shiru, domin wannan zai zama abin da bai ta kara ya karya ba, har da za a damu sarki a kai. Sarki Artazaza ya tambayi Sarauniya Esta ya ce, Wane ne shi, ina mutumin da ya yi ƙarfin halin yin wannan karambani? Esta ta ce, Maƙiyi da abokin gaban shi ne wannan mugun Haman. Sai Haman ya tsorata a gaban sarki da sarauniya. Sarki ya tashi cikin fushi, ya bar ruwan inibinsa ya fita zuwa cikin lambun fada, amma da Haman ya gane cewa sarki ya riga ya yanke shawara a kan ƙaddararsa, ya dakata domin ya roƙi Sarauniya Esta saboda ransa, sarki yana dawowa daga lambun fada zuwa babban zauren liyafan kenan. sai ga Haman ya faɗi a gaban shimfiɗar da Esta take zaune, sarki ya tā da murya da ƙarfi ya ce, Har ma zai ci mutuncin sarauniya yayin da take tare da ni a cikin gida? Sarki bai ma rufe baki ba, sai bayan sarki suka rufe fuskar Haman, sai Harbona ɗaya daga cikin babanni masu yi wa sarki hidima ya ce, Akwai wurin rataye mai laifi da tsayinsa ya kai ƙafa saba'in da biyar, yana nan tsaye kusa da gidan Haman, ya gyara shi ne domin a rataye Mordekai, wanda ya ceci sarki, wanda ya tone makircin masu niyya su hallaka sarki. Sai sarki ya ce, Ku rataye shi a kansa, saboda haka suka rataye Haman a kan wurin rataye mai laifi da shi Haman ya shirya saboda Mordekai. Sa'an nan sarki ya huce. Esta Sura takwas Dokar sarki a madadin Yahudawa A wannan rana, Sarki Zerzes ya ba Esta mallakar Haman, abokin gaban Yahudawa, Mordekai kuma ya zo gaban sarki, gama Esta ta faɗa yadda ta haɗa dangi da shi. Sarki ya cire zobensa na hatimi, wanda ya karɓo daga Haman, ya ba Mordekai, Esta kuma ta naɗa shi a kan mallakar Haman. Esta ta sake roƙon sarki, ta fāɗi a ƙafafunsa tana kuka, ta roƙe shi ya kawo ƙarshen mugun shirin nan na Haman mutumin agab wanda ya shirya a kan Yahudawa, sai sarki ya miƙa wa Esta sandan sarauta na zinariya, ta kuwa tashi ta tsaya a gabansa, ta ce, In sarki ya yarda, in kuma na sami tagomashi daga gare shi, idan kuma ya gamshe shi, ya yi abin da yake daidai, idan yana jin daɗina, bari a rubuta umarni a soke hukuncin saƙonnin da Haman ɗan Hamiddata mutumin Agag ya shirya ya kuma rubuta domin a hallaka Yahudawa a dukkan lardunan sarki, gama yaya zan jure daga nan masifa ta faɗa a kan mutanena? Yaya zan jure in ga an hallaka iyalina? Sarki Zerzes ya amsa wa Esta da Mordekai mutumin Yahuda domin Haman ya kai wa Yahudawa hari, na ba da mallakarsa ga Esta, an kuma rataye shi a wurin rataye mai laifi, yanzu ku rubuta wata doka a sunan sarki a madadin Yahudawa, yadda kuka ga ya fi kyau, ku kuma hatimce da zoben hatimin sarki, gama babu takardar da aka rubuta da sunan sarki aka kuma hatimce da zobensa da za a iya sokewa. Nan da nan aka kira magatakardun fada a ranar ashirin da uku ga watan uku, wato, watan Siban, suka rubuta dukan umarnan Mordekai ga Yahudawa, da kuma ga shugabanni, da gwamnoni, da kuma hakiman larduna, ɗari da ashirin da bakwai, tun daga Indiya har zuwa Kush. Aka rubuta waɗannan umarnai a rubutun kowane lardi, da kuma cikin harshen kowane mutane, aka kuma rubuta ga Yahudawa a rubutunsu da harshensu. Mordekai ya yi rubutu da sunan Sarki Zerzes, ya hatimce saƙonnin da zoben hatimin sarki, ya kuma aika da su ta hannun masu yin aika a kan dawakai, waɗanda sukan hau dawakai masu gudu sosai da aka yi kiwon su musamman saboda sarki. Dokar sarki ta ba wa Yahudawa a kowace birnin izini su taru, su kuma kare kansu domin su hallaka, su kashe, su kuma hallaka kowace ƙungiyar mayaƙa na kowace ƙasa ko lardi da wataƙila za su kai musu, da matansu da yaransu hari, su kuma washe mallakar abokan gābansu, ranar da aka shirya domin Yahudawa su yi wannan a dukkan lardunan sarki Zarzas, ita ce rana goma sha uku ga watan goma sha biyu, wato, watan Adar, za a ba da kofi na rubutacciyar dokar a matsayin ƙa'ida a kowane lardi a kuma sanar wa mutanen kowace ƙasa, domin Yahudawa su zauna da shiri a ranar, domin su ɗau fansa a kan maƙiyansu. ’Yan aikan a kan dawakan fada suka fita a guje, umarnin sarki yana iza su, aka kuma ba da dokar a mazaunin sarauta wadda take Shusha, Mordekai kuwa ya fita gaban sarki da rigunan sarauta masu ruwan shuɗi. da fari, da babban kambi na zinariya, da alkyabba ta lilin mai ruwan shunayya, aka yi sowa don murna a birnin Shusha, ga Yahudawa kuwa lokaci ne na murna, da farin ciki, da jin daɗi da bangirma, a kowane lardi da kowane birni, ko'ina da dokar sarki ta kai, aka yi farin ciki a cikin Yahudawa, cike da bukukuwa, yawan mutane da waɗansu ƙasashe suka zama Yahudawa don tsoron Yahudawa ya kama su. Esta Sura tara Nasarar Yahudawa A rana ta goma sha uku na watan goma sha biyu, wato, watan Adar ne, za a aiwatar da dokar da sarki ya umarta, a wannan rana abokan gaban Yahudawa suka sa zuciya za su sha ƙarfinsu, amma yanzu zarzaza ya canja, Yahudawa kuma suka yi galiba a bisa waɗanda suka ƙi juninsu, Yahudawa suka tattaru a cikin biranensu a dukkan lardunan Sarki Zerzes don su kai waɗanda suka nemi a hallaka su hari, babu wanda ya tasar musu, domin mutanen dukan sauran al'ummai sun ji tsoronsu, dukkan sarakuna, larduna, da hakimai, da gwamnoni, da kuma ma'aikatan sarki suka taimaki Yahudawa, domin tsoron Mordekai ya kama su, Mordekai babban mutum ne a fada, sunansa ya kai ko'ina a lardunan ikonsa, ya yi ta ƙasaita gaba gaba. Yahudawa suka karkashe dukkan abokan gabansu da takobi, suka karkashe waɗanda suka ƙi jininsu, suka kuma hallaka su yadda suka ga dama. A mazaunin sarauta a Shusha, Yahudawa suka karkashe, suka kuma hallaka mutum ɗari biyar, suka kuma kashe farshen data da Dalfon da Asfata, da Farota, da Adaliya, da Aridata, da Farmashata, da Arisai, da Aridai, da kuma Baizata, ’ya'ya maza goma na Haman ɗan hamidata abokin gaban Yahudawa, amma ba su taɓa dukiyarsu ba. A wannan rana aka ba wa sarki rahoton yawan mutanen da aka kashe a mazaunin sarauta a Shusha. Sarki ya ce wa Sarauniya Esta, Yahudawa sun karkashe suka kuma hallaka mutum ɗari biyar da kuma ’ya'ya maza goma na Haman a mazaunin sarauta a Shusha, me suka yi a sauran lardunan sarki, yanzu kuma menene roƙonki, za a baki. Me mece ce bukatarki, za a biya miki. Esta ta ce, In saki ya yarda, ya ba wa Yahudawa da suke Shusha izini su aikata dokan nan gobe kuma. Bari kuma a rataye 'ya'yan maza goma na Haman a kan gumagumai, sai sarki ya ba da umarni a yi haka ɗin, aka ba da doka a Shusha, aka kuma rataye 'ya'yan maza goma na Haman, Yahudawan da suke Shusha suka taru a ran goma sha huɗu na watan Adar suka kuma karkashe mutum ɗari uku a Shusha, amma ba su taɓa dukiyarsu ba, ana cikin haka sai saura Yahudawa waɗanda suke lardunan sarki. su ma suka taru domin su kāre kansu su kuma sami hutu daga abokan gābansu, suka karkashe mutum dubu saba'in da biyar, amma ba su taɓa dukiyarsu ba, wannan ya faru a ran goma sha uku na watan Adar, a rana ta goma sha huɗu kuwa suka huta, suka kuma mai da ita ranar biki da kuma ranar farin ciki. An kafa bikin horin amma Yahudawa da suke a Shusha suka taru a rana ta goma sha uku da ta sha hudu sa'an nan a rana ta goma sha biyar suka huta, suka kuma mai da ita ranar biki da ta farin ciki. Shi ya sa Yahudawan ƙauyuka waɗanda suke zama a karkara suke kiyaye rana ta goma sha hudu ta watan Adar a matsayin ranar farin ciki da ta biki, ranar ba da kyautai ga juna. Sai Mordekai ya rubuta waɗannan abubuwa, ya kuma aika wasiƙu ga dukan Yahudawa ko'ina a lardunan Sarki Zarzas, na kusa da na nesa, ya sa su yi bikin kowace shekara a ranaku goma sha hudu da goma sha biyar na watan Adar, a matsayin lokacin da Yahudawa suka sami hutu daga abokan gabansu, da kuma a matsayin watan da aka mai da baƙin cikinsu ya zama farin ciki, makokinsu kuma ya zama a ranar biki. Ya rubuta musu kiyaye ranakun a matsayin ranakun biki da na farin ciki. su kuma ba da kyautai na abinci ga juna da kuma kyautai ga matalauta, ta haka Yahudawa suka yarda su ci gaba da bikin da suka fara, suna aikata abin da Mordekai ya rubuta musu. Haman ɗan Hamiddata, mutumin Agag, abokin gaban dukan Yahudawa, ya ƙulla maƙarƙashiya game da Yahudawa domin a hallaka su, ya kuma jefa fur wato ƙuri'a don ya hallaka su, amma sa'ad da sarki ya sami labarin maƙarƙashiyar, sai ya ba da umarni a rubuce cewa mugun shirin da Haman ya ƙulla a kan Yahudawa ya komo kansa, kuma cewa a rataye shi da ’ya'yansa maza a kan gumagumai, saboda haka aka kira ranakun nan Furim daga kalma Fur, saboda dukan abin da aka rubuta cikin wannan wasiƙa, da kuma abin da suka gani, da abin da ya same su, Yahudawa suka ɗauki nawayyar kafa al'adar cewa su da zuriyarsu da dukan waɗanda suka haɗa hannu da su, za su kiyaye waɗannan kwanaki biyu kowace shekara yadda aka tsara, a kuma lokacin da aka keɓe dominsu, za a tuna a kuma kiyaye waɗannan kwanaki a kowane zamani, cikin kowane iyali, da kuma cikin kowane lardi, da kowace birni, kuma kada Yahudawa su fasa yin bikin waɗannan kwanakin Furim ko su bar jikokinsu su manta da kiyaye waɗannan ranaku biyu, saboda haka Sarauniya Esta, ’yar Abihayil, tare da Mordekai mutumin Yahuda, suka rubuta da cikakken iko, suka tabbatar da wannan wasiƙa ta biyu game da Furim, Mordekai kuwa ya aika da wasiƙu zuwa ga dukan Yahudawa cikin larduna ɗari da ashirin da bakwai na sarautar Zerzes, saƙon fatan alheri da na tabbaci, don a kafa waɗannan ranakun Furim a keɓaɓɓen lokacinsu, kamar yadda Mordekai mutumin Yahuda da Sarauniya Esta suka dokace su, yadda kuma suka kafa wa kansu da zuriyarsu game da lokatansu na azumi da makoki, dokar Esta ta tabbatar da waɗannan umarnai game da Furim, aka kuma rubuta ta cikin tarihi. Esta Sura goma Girman Mordekai Sarki Zarzas ya sa a biya haraji a ko'ina a cikin daular, har zuwa ƙasashe masu nesa na bakin teku, dukan ayyukan Sarki Zarzas masu iko da masu girma tare da cikakken rahoton girman Mordekai wanda sarki ya yi masa, ba a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Midiya da na Farisa ba? Mordekai mutumin Yahuda shi ne na biyu a matsayi bayan Sarki zarzas mai farin ciki kuma a cikin Yahudawa, aka kuma ɗauke shi da martaba cikin ’yan'uwansa Yahudawa, gama ya yi aiki don kyautatawar mutanensa, ya kuma yi magana don a kyautata rayuwar dukan Yahudawa.